aikin hajji ya je ya yi aikin hajji tare da ainihin musulmi shine amirul hajj aka raka ainihin aka sa su na ali suka raka shi da ayoyin suratul tauba to da shekara ta kewayo sai aka ce bana fa babban mai gida zai yi aikin hajji wane mutum bahaushe ya ce kadara babban inuwa kowa ya taho madina ya ce in na kalli dama ba abin da nake gani sai mutane in na kalli hagu haka in na kalli gaba na haka in na kalli baya na haka ya ce duk sun kewaye annabi sallallahu alaihi sallama amma kowa yana so ya ga meye annabi yake yi yayi sirrin kenan jama'a in baki yi irin na annabi sallallahu alaihi sallama ba da ke da wanda ma wanda ta yi tsallan kwado mutane su je su yi ta guje-gujen banza mutum ya je ku ga yana duk wannan wahala kake yi yaya annabi ya aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce khudhu anni manasikakum ku Ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni the only and the absolute aikin hajji kwaya ɗaya ita ce kawai ba ka da yancin ka zo ka ce ai nan kaza ai nan kaza dan so ɗaya annabi ya hajjin da ya yi so biyu ne sai ka ce to ai kaza to ai kaza allahumma inda ake samun bambanci in annabi ya aikata wani abu daga baya ya dawo ya nuna cewa amma kuma akasin shi shine ya fi kamar me kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallama ya koro hadaya daga wajen harami ya bar wasu sahabbai da suka taho ba su koro hadaya daga wajen harami ba kuma sun ɗauko harama aikin hajji ana zuwa zulhulaifa an ɗauki harami an wuce ana talbiya wasu hajji wasu hajji da umara wasu kaza sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce to saƙo ya canza an zo wadul aqiq kenan fa ma'ana an gama ɗaukan harama kenan kama a ce an ɗauki harama a cikin a a kogin kubanni dinnan yanzu namu na zaria sai a ce ana tsallakawa aka je wannan runabout ma'ana daga tashi da wurin 'yan parameters 'yan mitoci 'yan takakaɗan kaɗan sai an ce mala'ika jibril ya zo ya yi min wahayi ya ce duk wanda bai taho da hadaya ba daga cikinku ya canza niyyar shi daga hajji ta koma umara idan ya gama umara sai ya warware ya zauna in yana da matar shi ma zai iya jima'i da ita ma'ana ta tamattu'i daga baya sai ya zo ya ɗauki ainihin aikin hajji wannan abin da allah ya kawo yanzu ko ba taɓa jin shi ba a jahiliya wanda kuma ya sake ya yi haka to annoba za ta same shi shine sun canfa yin tamattu'i a cikin watannin aikin hajji aka taho aka taho suna kamar kamar abin bai zauna musu ba annabi yana ta ce musu to haka dai za a yi to amma suka bi surakatu bin malikin almudulaji wani tsoho ne wanda su duk jin jahiliya sun yi mana su ne 'yan al'ada a jahiliya sun daɗe karatun jahiliya da ayoyinsa abu jahil duk sun shiga kansu da aka yi safa aka yi marwa aka yi safa aka yi marwa aka yi safa da aka taho kan marwa an gama umara kenan sai surakatu ya ce ya rasulallah a ra'aita na hazihi wa firiwa a ra'aita mut'atana Ala alana khasa wannan umara da kasa muka yi ko wannan irin tamattu'i da kasa muka yi mu kaɗai ne sai manza Allah ya ritsa yatsun shi haka in ji Jabir ya ce sai annabi ya shigar da yatsun shi haka ya ce bal dakhalatil umratu fil hajji haka za ila yawmil qiyama ya ce umara ta shiga cikin hajji haka har kiyama ta tashi ya ce balle abadil abad har abadan abidina har abadan abidina to su suraqatu ibn malik da yake su tsofaffin jahiliya ne sai ya ce yanzu abin da za a yi manzo Allah ka koya mana addinin mu kamar yau uwayen mu suka haife mu haka ya kamata kowa ya ɗauka. duk wani karatu da kika yi da na bid'a da ke da karatun ki bid'a ne ki aje shi ki bi meye annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce in ba haka ba mutum ya je ya bata rayuwar shi a christianity wai dan ya musulunta wai sai a zo a ce wai kwana biyu kuma zai fara wa'azi ya fara wa'azi ya san addini ne mutum ne ya yi risala askari ishmawi arba'una hadisa riyadu salihina a cikin bid'a ya dawo cikin ahalus sunna ko kuma sai a ce wai zo ya fara karantar da ahalus sunna ya san sunna ne bai san sunna ba ya san tsarin sunna ne bai sani ba ya je fara koyan karatu Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sau da haka sai ku kiyaye jama'a babu shakka yana daga cikin kuskure mutane su ƙi wa abinda da annabi sallallahu alaihi sallam ya zo da shi yanzu dai ku dubi wannan magana wannan aikin hajji jama'a duk duniya in kika ji ana labarin aikin hajji to irin shi ne akwai manya-manyan malamai da suka yi rubuce-rubuce akan wannan aikin hajji jama'a bari nuna mu kaɗan daga cikin abubuwan da suka rubuta al'imamu ibn hazmin ya rubuta littafi kudin shi hajjatul wada hajjin bankwana hajjin ban kwana sannan ga wannan wani malami ne a tarifi ya rubuta shi ma ya eh, ga sunan ne ba su karewa wannan hajjin ce ake ta kwaikwayon aikin hajji da gare ta kun gan shi hajjatul wada'a hajjin ban kwana wannan ita ce hajji kwaya daya duk duniya babu irinta ba a taɓa yin irinta ba annabi ne kawai ya yi irinta ya kamata malamai su koya su zo su koya mutane ba ku je kawai a hajji ku da mutane su zama 'yan kulab ba komai ku ce musu ba komai komai a ce yi ba komai ba dai kayan arafa ba yau ba sai su kai ka filato ka hau dutsen filato ba tunda dai hawan dutsen shi ne sai an yi irin na annabi yayi kawai mutane sai su je wurin aikin hajji su je mutanenmu na najeriya suna son su yi ibada ku nuna musu menene to amma malaman ne sun zama 'yan kasuwa su je su bata lokacinsu ba su yi karatu ba a zo a ba su kujera su je su zama malaman gargajiya ko sarakunan gargajiya a wurin aikin hajji malami ya zo ya zauna shirin kamar ganyen darbejiya ba komai a cikin shi sai karya. dole ne malamai su tattara littattafai sannan kuma su rinka zuwa seminar tarurrukan wa juna ilimi da tarurrukan wayar da kai da tarurruka na fasaha game da aikin hajji ku je ku ƙara fahimta abubuwa kamar yadda wani malamin mai yake faɗi malam abdullahi dan abdulrahman ali mai sharhin blogul mara ya ce daga cikin baiwar da allah ya mana mu an haife mu a wannan ƙasa mun yi karatu a wannan ƙasa don haka mun san wannan ƙasa fiye da yadda duk wani malami ya santa a duniya don mu garinmu ne yanzu nan a garinku a ce za a zo a aikin hajji jama'a kin ga kin san ko ina sannan kuma ƙarin baiwa shi ne mun yi karatu a nan kuma malaman garin nan suka karantar da mu don haka muna da ilimin da wani bayi da shi yakan tara mu ya faɗa mana haka ne sai ce don haka ku zo mu koya muku don gobe ku ne malaman da za ku je duniya ku isar da wannan saƙo yana da jib ɗin shi tsohuwa ya ɗibi kafta kaftan littattafai a zuba a boot ya ce to kun ga daga nan arafa ta fara kun ga nan eh to nan ce arafa ta fara sai ce ku zo mu je hayya cikin raha da dariya malamanmu a kasashen nan ba su sami irin wannan tarbiyyar ba sai a je malamai wurin aikin hajji jama'a su yi ta fatawa da karya, su yi ta fatawa da son zuciya sai a ce wai ranka ya daɗe wai ka haɗa jifar rana uku kwana uku ka rana ɗaya yo me yasa ba za a ce ranka ya daɗe tunda dai ayyuka sun yi maka yawa sallolin azahar na kwana biyar to ka rinka yin su kawai rana asabar da lahadi irin fatawa kenan fa a ce ranka ya daɗe tunda kana ofis to azahar ɗin litinin da talata da laraba da alhamis da juma'a duka haɗa ka yi su ranar lahadi a gida na haka ranar litinin kawai manda tushen aiki in ka je ka fara aiki ba gamawa ba tsayawa abin da suke ce musu gidan jama'a kuma waɗannan fatoyin jama'a suna nan yanzu sun fara ta'asiri bana saboda zindiƙanci sai ga malaman najeriya wai sun ce wa alhazai wai su yanka hadaya kafin lokaci yayi wanda allah da kan cewa waye wala ta haliku ru'usakum hatta ya alhadiyu mahillahu kar ku aske kanku sai hadaya ta kai inda ta halatta a yanka ta ashe akwai inda akwai sanda ake yanka sai suka ce kawai koyaushe aka yanka ta ta yi ko muka ce me dalili wani fitsararren malami da ke garin nan kuma shine shugaban malamai na wata kungiya fa wai sai ce wai a duba wani littafi mai suna haitami na ce karya ne duk duniya babu wani littafi mai suna haitami ya zo ya kawo littafin wai da muka haɗu kuma sai dafa ne yana ta dariya ai kai da matsiya ka kenan ka shiga library nan naka an ce a a ina ne littafi haitam yake a ina aka faɗi wannan magana ku ɓatar da mutane ku sa mutane su yanka hadaya lokaci bai ba matarka tana da ciki wata hudu sai ka yanka ragon suna misalin haka ne ina son ku fahimci abincin da ku mata ne ku kuke cin ragon suna ku kuke cin kai da kafa a ce ciki wata hudu ko biyar sai mijin ke siyo rago sai ya yanka jama'a haka ya yi bai yi ba hadaya jama'a ba a yanka ta sai ranar sallah kamar yadda ba a yanka layya sai ainihin ranar sallah wasu maganganu ne da mazhabin shafi'iya suka yi waɗannan maganganun ba su da asali sun makale ne da wata riwaya wadda yake ma'anar da suka bata ba ita bace da kuma wasu maganganu da mai muktasari a cikin fikihun malikiya duk ba daidai ba ne abin da yake daidai shi ne ba a yanka hadaya jama'a ku ji wannan maganar da kyau sai ranar sallah ko bayan sallah da kwana ɗaya ko bayan sallah da kwana biyu ko bayan sallah da kwana uku ko kuma banda ranar sallah to kwanaki uku ne ma'ana za ki yanka ranar sallah to haka bayan sallah da kwana ɗaya bayan sallah da kwana biyu bayan sallah da kwana uku kuma ana iya yanka ta da safe da rana da yamma da daddare ko mai tsakar dare za a iya yankawa kuma ana yankawa a makka ana yanka a da haka idan alhazai suna da ilimi idan suka je wurin yanka ya cuɗe Amina sai su bari in suka dawo makka sai su zo su yanka ta idan yau ranar sallah ta cuɗe ko da a nan gida ne in ba baki samu yankawa ranar sallah ba sai ki yanka ta da daddare ko ki yanka ta kashe gari da safe ko jibi duk daidai ne wannan ya tabbata a cikin sunna muna da hadisai akan haka sahihai cikin sahihu muslim daga ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam haka magana jifan shaidan jama'a yanzu malamai saboda son zuciya kawai sun ba da fatawa akan cewa wai ana iya yin jifan shaidan awa 24 koyaushe ma za a iya jifan shaidan ranar farko na jifa ba a yin jifa sai rana ta fito malamai yanzu sun canza fatawa sun ce ana iya yi ko da daddare wannan bai zo daga annabi sallallahu alaihi sai rana ta fito shine ranar sallah idan aka sako daga arafa ba a yin jifa sai rana ta fito rana ta biyu da rana ta uku da rana ta hudu daga sallah ita ce kwana na uku bayan sallah waɗannan jifa da ake shi kuma ba a yi sai rana ta yi zawali wannan shi ne zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan rana ta yi zawali sai a yi daga nan kuma za a iya yin shi har zuwa dare sannan bai halatta a haɗa jifan kwana uku a yi kafin kwana ukun ta ba kamar yadda bai halatta a zauna a ƙin jifan ba sai bayan kwana uku a ji rana ɗaya a yi wannan jifa domin yau juma'a ce bai halatta yanzu in tattara sallolina na kwana biyar da suka gabata in ce sai yau zan yi ba bai halatta kuma yanzu yau juma'an nan in haɗa sallolina na kwana biyar masu zuwa in yi su a yau ba naka malaman najeriya ku ji tsoron allah ku yi tunanin ranar da za ku tsaya gaban allah allah zai tambaye ku ku karanta tarihin imamu sufiyan a sauri kullum gari ya yawa yana da 'yar takarda a cikin aljihun shi 'yar takarda ce haka sai rubuta ta da hannun shi ya rubuta ya sufiyan uzkur mawqifika bayna yaday yawmal qiyamah abin da ke cikin takardar kenan ya sufiyan ka tuna ranar da za ka tsaya a gaban allah a ranar alkiyama kullum da safen ya fito daga gida zai ɗauko ta sai duba ta sai mai da ita aljihu in ya tafi ya tafi sai sake zaro ta sai duba ta wannan malamai su ɗauki irin wannan tarbiyya amma a'a tun da dai wane ya ba da fatawar kaza in an yi bai ba mu kuma kawai mu ce ya yi tun da dai ba ƙungiyarmu yake ba yaushe ake addini haka sai ka fita daga harkar da'awa sai ka shiga pdp ko ampp ka je ka zama ɗan siyasa siyasa ce take da tsarin wane ya hau shugaban ƙasa duk alherin da ya yi idan next shugaban kasa ya zo mabi da shi sai lalata wannan alherin shi kuma ya fara nashi shi ma in ya gama bai gama ba ya kawo sai a lalata haka sai a waye gari babu nasara amma addinin musulunci jama'a ko makiyinka ne fatawa fatawar da ba taimaka ba amma ita fatawar daidai ce a bisa ilimi da hujja sai ka ce gaskiya ce tun daga shedan abu huraira ya kama shi ya ci kwalashi da ya ga ta kure mai sai ce ka rinka karanta ayatul kursi da safe Allah zai tsare ka har zuwa dare haka da daddare har zuwa safiya da ya sake shi ya ga annabi sai annabi ya ce sadaqaka wa huwa kadhubun gaskiya ya gaya maka ayatul kursi tana maganin shaidanu amma dai shi makareci ne amma ita maganar gaskiya ce a yanzu mutane ba sa yin wannan da an faɗi magana sai a ce ya namu ne ya faɗa eh to gaskiya ne daga shugaban kungiya ne eh daga headquarter ne duk wannan kafirci ne jama'a ana gane gaskiya ne bi kaunihi haƙƙan kasantuwar gaskiya gaskiya ita ce siffar da ake gane ta da dalilanta da ke ta ba ana gane gaskiya ba ne saboda kungiya kaza ce ta fatawa da ita ko ɗariƙa kaza ce ko mazhaba kaza ce shi yasa ku yi ƙoƙari ku koyi ilimi yadda duk maganar da ta zo ita magana za ku duba kafin ku dubi mai maganar. amma liman in yi ashar sai a ce Allahul azim liman yi ashar sai a ce Allahul azim saboda shi liman ne sai an dubi maganar da ya a sarkin maguzawa in ya karanta Allahu ita kuma sai a ce karya ne saboda ba maguje ne ashe magana ake duba kafin a dubi wanda ya yi ta don haka ku kiyaye jama'a aikin hajji na daga cikin ibadoji mafiya sauƙi amma an bi su a bisa haske na sunna domin hajjin dai da annabi yake nan ga yanzu nan ga wani malami ne al-sheikh abdul aziz ibn marzuq at-tarifi ya rubuta littafi sharhu hadith jabir at-tawil fi sifati hajjin nabi sallallahu alaihi wa sallama sharhin hadisin jabir din nan mai tsawo game da ainihin siffanta hajjin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine hadisi ɗaya tamkar da dubu wanda an ɗibo sauran hadisai ne kamar riwayoyin aisha da abdullahi dan umar da ibnu abbasin da abdullahi dan amr da makamantansu da abu sa'idin aka yi sharhin shi da shi wannan ita ce irin aikin hajji kuma wajibi ne ahalus sunna su yi taka tsantsan a kan wannan ahalus sunna su rinka samun malaman sunna suna koya musu aikin hajji sannan ahalus sunna sun samu malaman sunna suna koya musu aikin hajji kuma su san cewa ana buƙatar a samu malami ɗaya ko biyu wanda zai muku jagoranci domin malaman da gwamnati take ɗauka galibi malamai ne na siyasa malam wani ya goyi bayan gwamnati an saka mata ƙuri'a sai a ce malam kai ne shugaban alhazai na kaza wani ko talbiya bai iya ba yana talbiya gora na fita a bakin shi kuma sai a ji a ce shine za a sa na fata an gani dole ne ahli suna tashi su kansu kiyamun laili akan wannan gashi dai abdullahi dan abbasin allah ya kara mishi yarda ya ce wata mata daga cikin kabila khas'am a shekarar da aka yi hajjin bankwana qalat ya rasulallah ta zo ta ce ya manzon allah inna faridatallahi ala ibadihi adrakat abi shaykhan kabira Ga shi farilla allah ta aikin hajji da ya dora wa bayin shi ta riski mahaifina ya tsufa kuma ya girma kwarai da gaske wato ayoyi sun sauka sun ce a yi aikin hajji Da kuma babana ya tsufa la yastati'u an yastawiya ala rahila ba zai iya zama akan dabba ba fa hal yaqdi anhu an hujja anhu shin zai isa ko ya halatta rama mishi aikin hajji qala na'am annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce, eh wato abinda take nufi an aqdi anhu fa hal yaqdi anhu an hujja anhu wato yayi idan ne mishi aikin hajji ba ramuwa ba in ne mishi hajji tayi qala na'am annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce eh idan kika yi mishi aikin hajji ta ainihin yi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu الحديث السابع والعشرون حديثنا عشرين دبقوي عن عائشة رضي الله عنها قالت aisha allah ya ƙara mata yarda ta ce e, ita kafa ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama min azwajihi اعتكف e, kafa ma'a الله sallallahu alaihi عليه وآله sallama امرأة min azwajihi mustahada. to mata sai ku saurara wannan hadisi yana daga cikin hadisan da ke warkar da ku daga rigingimu masu yawa wata mace ce cikin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta yi itikafi tare da annabi din amma tana cikin jinin istihada kenan jinin istihada baya hana sallah baya hana azumi baya hana shiga da zama masallaci baya hana itikafi baya hana dukkan ayyukan aikin hajji da umara baya hana karatun ƙur'ani kuma baya hana miji ya sadu da matashi sai dai in ya ji kyama jama'a kun fahimce ni da kyau tana jini jini na zuba amma ba na haila ba fa kar ku rude istihada ma'ana jini ne ke kwarara na rashin lafiya fakanattar alhumrata humrata don haka wani lokacin takan ga jan jini ya zubo mata wasufrata wani lokacin kuma tana ganin jini yalo yalo haka fatsa fatsa kama an fasa kwai sai ta ga yana zubowa daga farjinta farubbama wada'anat tista wani lokacin ma sai mu sanya mata tasa ko faranti a ƙasanta ta hataha a ƙarƙashinta wahiyar tusalli tana sallah me wannan yake nuna kun fahimta jama'a ku duba wato ina son ku gane fa'idar wannan karatun ana karatu ne dangane da hadisan da suka shafi mata saboda wannan matsalar galibi mata ba sa iya bambance ta da jinin haila jinin istihada yana zuwar wa mace a ɗayan halaye biyu ko dai ya zama mata dindindin ko yaushe haka yake ko kuma ya zama mata bayan ta gama jinin haila kwanakinta sun cika tsab. shi kuma sai ya ci gaba to galibi mata sai su rude shine wata mata ta taba rude, ta zo ta cewa annabi sallallahu alaihi sallama yanzu sai in daina sallah kenan ta gama jinin haila ta kwana uku ko hudu ko biyar sai kuma jini ya zo mata har zuwa karshen wata sai annabi ya ce a'a waccan ita ce haila ki sai ki daina sallah ki daina azumi amma idan wannan jini ya ɗauke to in ɗayan ya zo to kenan sai ki ci gaba da sallaki to gashi yanzu tana itikafi tana sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam jinin da take gani wani lokaci ya zo mata ja wani lokaci ya zo mata fatsa-fatse abin da ake nufi fatsa-fatse shine ya zo mata kamar hoda kamar an, an kada hoda da ruwa wani lokaci ya zo mata kamar ainihin an sanya ainihin abin nan kwai gwaiduwar kwai wani lokaci ya zo mata haka kun, kun fahimta ne abinda ake so a nuna miki a nan gashi tana wannan jinin amma tana masallaci sai ita mai ba da riwaya sai ta ce wani lokacin saboda kada ta ɓata masallacin sai mun sa mata tasa a ƙasanta sai ta miƙe tana sallah jinin yana zuba ko kun fahimta jama'a idan irin wannan jinin ya faru to akwai wata illa ne tattare da mace ta ɗayan hanya biyu ko dai illa da ta faru ta hanya aljani ko kuma illa da ta faru a cikin wasu gaɓoɓi nata wanda ko ciki ya so ya shiga bai samu shiga ba ya juye ya zama haka amma jinin ya taru sai wannan lokaci ya ɓalle ya fara fitowa ko dai wata larura daban sai a je a binciken likita amma daga cikin hanyoyin da malaman musulunci suka kawo shine a samu zuma sai ta ringa shan zuman nan ita kadai alar ko kuma a samu ciyawar kyansuwa ko kwansuwa ita ce wannan ciyawa wadda idan aka ji ciwo ɗanyarta ake ɗibowa ana matsa ta akan ciwo ta tsaya matsayin iodine to sai a samu wannan ciyawa sai a batta ta bushe ta zama gari sannan sai a daka ta sai ta rinka barbaɗata ta a cikin zuma tana ainihin shan cokali biyu da safe kafin ta ci abinci cokali biyu da daddare bayan ta ci abinci har tsawon kwanaki uku ko kwanaki bakwai a rinka karanta mata suratul fatiha kafa bakwai a ruwa tana sha tana wanka tsawon kwana uku ko kuma kwanaki bakwai kun fahimci wannan da kyau jama'a haka kuma baya hana aje a ga likita za a iya zuwa a ga likita a je a gaya mishi ga halin da wancan take ciki sannan wannan hadisi daga cikin abin da ya gaya mana ashe jinin haila yana iya zama ɗayan waɗannan jina guda kaloli guda biyu kuma yana iya zama jinin istihada don haka ku kiyaye jinin haila bai da launi ɗaya ga dukkan mata wata matar jini ya tashi zuwan mata yana zuwan mata ne da duhu da ƙarni da wari ku kiyaye wannan idan kika gano cewa wannan ƙarnin da wari yana biyo bayan gama hailaki to ki nazari ko kina cin ɗanyen albasa ki daina cin ɗanyar albasa yana sanya wa mace ɗoyin farji musamman bayan ta gama jinin al'ada ku kiyaye wannan na biyu wannan jini yakan iya zama da duhu wata kuma yakan iya zama mata jazir kama an yanka zakara wata kuma jinin yana zama mata kamar ruwan lemo in aka yanka lemo irin wannan ruwa da ke zubowa wata haka jininta na haila yake wata kuma kama an ɗibi hoda an zuba a ruwa wata kama an ɗibi garin ƙasar filasta an zuba a ruwa da haka ku kiyaye jinin haila ya danganci yadda ya kasance wa mace dama saboda yadda lokaci ya ƙure a nan ne za mu saurara insha Allahu ta'ala har sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa a inda za mu zo mu ci gaba da karatun ainihin wato wannan littafi insha Allahu ta'ala da nan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am shikenan Allah madaukakin sarki ya kiyaye jama'a za mu saurara a nan insha Allahu ta'ala sai an zo karaci a matsayin an waye gari an zama kamar yan uwan jini wannan sahabi mai suna abdurrahman dan Auf wannan sahabi mai suna abdurrahman dan Auf mutumin Makka ya iso madina sai annabi ya haɗa zumunta da 'yan uwantaka tsakanin shi da sa'ad ɗan rabe alansari mutumin madina wa kana sa'adun zaghinan shi sa'ad ɗin nan da ya iso shi baƙon mawadaci ne faƙala li abdurrahman wato shi sa'ad wannan mutumin madina afwan shi sa'ad ɗan rabe mutumin madina ɗin mawadaci ne to sai ya ce wa ɗan uwan shi da aka haɗa su ‘yan uwantaka uqasimuka mali nisfaini wa uzawwijuka zan ainihin raba dukiyata biyu rabitawa rabitaka sannan kuma zan aura maka matata shine ma'anarta dukiyata zan raba biyu in baka rabi sannan ina da mata biyu zan saki ɗaya ta yi idda ta gama idda in ɗaura maka aure da ita wannan mun samu wannan fassarar ne daga ayyukan waɗannan sahabbai mutanen madina a cikin wasu hadisai waɗanda suka zo cikin hadisan bukhari da muslim idan ka sauka wurin shi a matsayinka na ɗan uwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗa shi da kai sai ya ɗauki ainihin ya ɗauko ka sai ya kawo matan shi sai ya sa duk su cire hijabinsu sai kai baƙon ka dubi wadda kake so daga ciki sai ya sake ta in ya sake ta sai ta zauna a nan ɗakinta a cikin gidanka ta yi ta kaba ai ta yi idda idan ta gama idda tsaf kenan sai kuma ya sa maka sadaki yanzu ya zama waliyinta ya ɗaura maka aure da ita kuma ya biya maka sadakin ya ɗauke ka ya je da kai shago a raba dukiyar da ke shago gaba ɗaya ka ɗibi rabi shi kuma ya riƙe rabi ya ɗauke ka ya je da kai gona manomi ne a raba gonar da amfanin da ke cikin rabi ya baka idan yana da wata dukiya gaba ɗaya sai ya raba wannan ɗabi'ar ba annabi ne tirsasa su su yi haka ba ina son ku kiyaye wannan ina mai da martani ne ga wasu yahuda da suke rubuce-rubuce cewa da muhammad ya iso madina ya kaka gida sai ya rinka raba dukiyar mutanen madina yana baiwa 'yan uwan mutanen makka da suka yi gudun hijira don haka aka waye gari 'yan uwan shi mutanen makka suka zo suka yi yawa suka fi mutanen madina yawa suka mamaye su suka fi su ainihin dukiya saboda annabi ya yi musu son kai wallahi ba haka ba ne shi abin da yake haɗawa mu'aka yan uwantaka zai haɗa tsakanin wannan bako mutumin makka da wannan ainihin mutumin madina amma kar ku manta a matakin farko yan uwantakar ma ya ringa hada tsakanin mutumin maka da mutumin maka ne yanzu kama abubakar abubakar lokacin da umar ya zo sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki umar ya danka shi a hannun abubakar ya ce to ga dan uwanka ashe kun ga asalin so ake ka samu dan uwa wanda kawai zai zama kana da abokin tattaunawa kana da abokin sirri kana da amini wanda zai sa maka kwanciya hankali da kuma kyautata maka wajen baka shawarwari a cikin wannan yan uwantaka da annabi sallallahu alaihi sallama ya hada su mutanen madina su ne suke da wannan karamci da wannan mutunci na su ɗauki dukiya su baka ba wai annabi ne ya tursasa su ba a ƙarƙashin haka suka cancanci yaban da Allah ya musu da yake cewa wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ko da abu ne wanda yake sun keɓe shi ga kancin kansu to sai su fifita ka kai bako a kansu wannan shi ya ba su wannan darajar idan da wani fin karfi ne annabi yake musu za su samu daraja akan haka abinda aka kwace ko abin da aka tursasa su amma ƙashin kansu ne halinsu ne na gari alherin kansu ne don haka shi wannan sa'adu gashi aka ce wa kana sa'adun zagina shi sa'ad ɗin mawadaci ne faƙala li abdurrahman sai ce wa abdurrahman uqasimu kamali nisfaini zan raba dukiya ta kashi biyu in baka rabi wa uzawwijuk sannan zan aura maka matata qala shi kuma abdurrahman sai ce barakallahu laka fi ahlika wa malik Allah ya sa maka albarka game da iyalanka Allah ya maka albarka game da dukiyarka ma'ana ka rike matanka ka saki ko ɗaya ka rike dukiyarka kaka bani ko taro dulluni ala suk ku nuna min kasuwa a nan ko ta yiwu yana magana da wannan dan uwa nashi ne mutumin madina sa'ad ibn rabi sai ya gabatar da shi a matsayin jam'i dulluni ku nuna mini ko kuma akwai wasu ne a wurin in ya zama akwai wasu ne to zahiri ne ku nuna min in kuma ya zama ba wasu ne a wurin ba ya faɗi wannan ne da girmamawa wanda shi ne zahiri domin an nuna maganar da shi da shi suke yin ta tunda ya ce barakallahu laka fi ahalika Allah ya maka albarka kai din nan game da dukiyarka game da iyalinka game da dukiyarka dulluni ala suq amma ku nuna min kasuwa kenan yanzu babu laifi mutumin da kake girmama shi kake mutunta shi ko abokinka ne ko sa'anka ne balle a ce mahaifinka ko sirikinka ko malaminka in ka yi magana da shi da lafazi na jam'i baka munana ba saboda girmamawa mijinki sai ki rinka kiran shi da ainihin ikinaya ta jam'i ko mahaifinki ko sirikinki ko yayanki ko wani wanda kike mutunta babu laifi na ka ce ku nuna mini kasuwa fama raja'a hatta tafdala aqitan bai dawo daga kasuwa ba kwaran nan har sai da ya samo ragowar dukiya wadda ya taho da akitan cikwi cikwi shine nonon raƙumi wanda aka sa shi ya bushe wasamnan da kuma mai kamar man shanu ko manja ko kakidi ko wani narkakken mai me ake nunawa a wannan ranar farko da ya tafi kasuwa ya je ya fara saye yana sayarwa saboda ita kasuwa sirrin allah ce amma kuma tana buƙatar wane ne ya ƙware a cikin harkar kasuwanci shi dama a makaɗan kasuwa ne don haka yanzu nan ba ya taho madina ba ne yana jiran ya yi kirib; a ɗibi gida a bashi a ɗibi shago a bashi a ɗibi dukiya a bashi yana masha Allahu wannan musulunci lallai abin yi ne a'a sai ce ne ala suq ku nuna min ina kasuwa take aka je aka nuna mishi kasuwa aka ce manja ne ya fara siyarwa galan guda yana kasawa a kwalabe amma a wannan ranar farko sai da ya ci riba ribar da har sai da ta kai shi yayo guziri ya dawo gida da abinci menene abinci shine wannan ainihin abin nan cikwi da kuma wannan mai mu ne za mu ga wannan ba abinci ba ne amma kamar yanzu ne a ce ya dawo da rama da kuli ya dawo da biredi da kayan shayi ya dawo da shinkafa da miya ya zo da abinci ko bai zo da abinci ba ya zo da abinci shine fa'idar faɗin wannan ɗin hatta stafdala abinda abin ake nufi ragowa har sai da ya samu ragowar riba wadda ya taho da akitan wa samnan cikui da mai fa'ata bihi ahla manzilihi ya zo wa da mutanen gidan shi inda yake ya sauka ya zo da mutanen gidan shi don a wannan lokacin a zahiri bayi da mata kamar yadda hadisi zai zo ya fassara mana a nan gaba anas mai ba da riwaya ya ce fama ya yasiran sai muka zauna ɗan lokaci kaɗan a nan ba yana nufin mintina ko awanni ba aka zauna 'yan kwanaki kaɗan ba a daɗe ba abdurrahman ya shiga ya saya ya sayar ya saya ya sayar au ma sha Allahu ko kuma ya zauna gwargwadon lokacin da Allah ya so a nan ba tare da kaidi ba kenan ko da ya dan zauna 'yan kwanaki kaɗan sai ya aure ko kuma ya zauna gwargwadon yadda Allah ya so faja wa alaihi wadarun sai ya zo yana ƙanshi min sufratin na ainihin turare na za'afaran fassara ta farko kenan sai ki ce wadara ƙanshi ko kuma wadara alama shine idan suka yi aure a zamanin sai mutum ya samu za'afaran za'afaran ɗin kuma yalo ne kamar lalle yake sai ɗan jika shi sai ya yarfa a jikin rigar shi in aka gan shi da shi to dalili ne akan ya yi ainihin aure ko kuma a gan shi da shi a makale kamar yadda yanzu a zamanance kiristoci suka harbi musulmi har suke irin wannan sai ga mutum ya sanya wata 'yar alamar tsuntsuwa where i was there ma'ana ina nan sanda aka ɗaura auren wane da wance wannan alama ce ta kiristoci musulmi kun ji wadar alama ce ake gani ta, ta turare ko kuma ƙanshin turare wanda ke fassara wannan fa'ango ne shine faja'a wa alaihi wadarun min sufratin sai ya zo yana ainihin ɗauke da alama ta ainihin turare fatsa-fatsa yalo haka mai ruwan rawaya faƙala lahun nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mahyam da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gani sai ya ce mahayam to ita kalmar mahayam jama'a kalma ce da a kowane yare zaki iya fassara ta ga yadda take kama a Hausa ki ce iye ko dai ango ne ko masha Allahu a'a mun ji kanshi kanshin turare ma'ana kalma ce ta tintiba amma da hikima ta shi wanda kake tuntuɓa ɗin ya saki jiki ya magana shine mahayam masha Allahu madalla iye mutumin ango ne kala ya rasulallah sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sai shi mutumin ya ce ya manzan Allah Ta zawaji tumra'atan min al na auri wata mace ne daga cikin matan ansarawa ma'ana lokacin da annabi ya ce mishi mahayam masha Allahu mai ke faruwa ne ko kuma iye ango ne mutumin ya aka ne duk za ki iya fassara wannan kalma don ma'ana ce ita fassara kullum ma'ana ake so ki fitar ba wai ki rinka fassara kalma da kalma kala ya ce abu baban huraira yar kyanwa radiya ya yarda allahu allah anhu gare shi to me aka duk ba wanda ya fahimci me kika ce dukkin gutsutsura maganganun so ake kawai kala abu huraira ta radiyallahu anhu abu huraira Allah ya kara mishi yarda ya ce haka ba haushe ke hausa to haka za ki tarkibin ba wai ki bi kalma kalma ki fassara ba na haka da ya ce mishi mahayam masha Allah me ke faruwa ne iye an gone mutumin sai shi ya ce ai na auri wata mace ne daga cikin ansarawa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma suqta ilaiha me ka kwarara mata na sadaki me ka bata na sadaki kala sai yace nawatan min zahabin nauyi guda na ainihin wato zinare wato zinare na bata kama ainihin wato girman kwallon dabino haka domin a wannan kwallon dabino da zaki ki ganshi haka to yana da daraja to girman zinaren da ya kai haka aw wazna nawatin min zahabin ko kuma na ba ta zinare ne wanda nauyin shi ya kai nauyin kwallon dabino qala sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace aulim walau bishatin to ai sai kai walima ko da akuya ce ko da rago ne ko da karamar dabba ce rawahul bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi to mecece alakar wannan hadisi wanda yake maganar alakar mutanen ansar da muhajirai me yasa ka kawo shi cikin hadisan mata sai dan dalilai kama haka dalilin farko shine ashe idan har kin yi imani da allah da manzan allah a matsayinki na musulma mumina idan mijinki ya zartar da wani hukunci cewa na lura abokina yana bukata aure don haka zan sake ki ki idda in kin yi idda shi ya aure ki to za ki iya karban haka abinda matan ansar suka rinka karbe kenan kin ji alakar waɗannan hadisai da hadisan mata dalili na biyu wannan hadisin yana nuna sadakin mata to wannan ma alaka ce da mata ashe wannan hadisin na nuna sadaki ba sai ya zama garin kuɗi ba da naira ko da dinare ko makamantan haka gwargwadon abin da mace ta amintu da shi ana iya ɗauka a bata gashi ya ce ya bata zinare ne wanda girman zinaren ya kai girman kwallon dabino ko kuma nauyin shi ya kai kwallon ainihin wato dabino waɗannan na daga cikin kaɗan daga alaƙoƙin da hadisin yake da su da ainihin hadisan mata to in muka dawo kuma muka dubi hadisin wannan hadisi ya zo da matsaloli masu ɗimbin yawa daga ciki akwai hukumul mu'akha fil islam a musulunci ina hukuncin wane da wane ba uwa ɗaya ba ba uba ɗaya ba ba uwa ɗaya ba ba uba ɗaya ba ba inda suka haɗu amma sai a zo a haɗa dangantakarsu su zama sun waye gari a hukuncin musulunci uwa ɗaya uba ɗaya wannan daidai ne ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai sun yi amma daga baya malamai suka ce yayin da Allah ya saukar da aya suratul anfali da Allah yake cewa wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillahi yanzu yan uwan juna waɗanda suka fito mahaifa ɗaya to su suka cancanta da su ci gado kamar yadda ya zo a cikin littafin Allah wato wannan ishara zuwa ga hukunce-hukuncen gado da suka zo cikin suratun nisa To wannan ya nuna daga wannan rana babu sauran wannan mu'aka sai dai zaka iya cewa na ɗan uwa musulmi ko wance yar uwa musulmi ko suwa na yan uwanmu ne musulmi amma babu sauran a kulla wannan dangantaka ta yan uwantaka wadda har za ta kai irin wancan matsayi ina fata an gane sannan wannan ya nuna ashe in aka tayar ma kafa wani tsari na musulunci wanda ake son a ci gaba to dole ne al'umma su yi amfani da kwakwalansu wajen samar da wasu tsare-tsare waɗanda za su haɗa zumunci tsakaninsu su zaunar da su lafiya domin su samar musu da ci gaba na gaba ɗaya kuma wannan yake nuna ashe ƙarfin dangantaka ta musulunci to ta fi ƙarfin dangantaka ta jini idan musulunci bai gilma ba to sannan wannan ya nuna yadda ansar mazansu da matansu duniya ba ta rufe musu ido ba ki ji matar mai kuɗi ta yadda mai kuɗi ya sake ta ta auri talaka kuma talakan baƙo saboda addini to wannan yana daga cikin darajoji waɗanda suka bayyana a halin ainihin wato mutanen ansar sannan wannan ya nuna su kuma sahabbai da malaman farko ba ci ma zaune ba ne ba masu son cin banza ba ne ko kuma 'yan su sai a sauke gashi ki dubi aka ce za a bashi kuɗi shi wanda zai ba da kuɗin nan ba fa fakiri bane ba wai naira hamsin bane zai raba ya bada wannan ɗari biyu ko naira eh, ashirin a'a aka ce wa kana sa'adun za gina mawadaci ne mai wadata ya ce zai raba dukiya ya baka rabi sannan halin masu wadata matansu kyawawa matansu lafiyayyu kaji an ce za a baka guda ɗaya kuma wannan guda ɗayan ba zai zaɓi wadda dama ta gallabe shi ba ne ko fitinanniyar gidan ya ce ya baka kai za ka zaɓa ta yiwu ka zaɓe wadda ya fi so duk wannan yana nuna irin yadda abin duniya bai rufe wa ansar ido ba ko to amma kuma wannan yana nuna su ko mutanen maka ba suna musulunci ba ne don duniya tun daga duniya an bashi amma ya ce allah ya yi albarka to wannan kuma yana daga cikin ladabi idan aka yi maka kyauta za ka ce jazakallahu khairan to idan kuma ba za ka karba ba fa to daga cikin ladabi sai ka sanya albarka ga abu Allah ya albarka albarka game da mota da ka bani amma ka rike ta kafi ni bukata Allah ya maka albarka game da gida da ka bani amma ka rike ka ba wani ya fi ni bukata karka ce a ba na so ba za ka karba ce ba na so sai mutum ya gaza fahimta me kake nufi da baka so na fata an gane sa'an nan muka sake duba wannan hadisi za mu ga cewa ashe sahabbai bayan Allah duk da imaninsu da darajarsu da walittakarsu da kuma irin yadda manzan Allah ya faɗi haɗurran da ke cikin kasuwa amma waɗannan haɗurran ba su kai sahabbai sun kyamaci kasuwa ba ya zo cikin hadisi sahihi da al'imamu ahmad da muslim suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa idan za ka iya kasuwa ka zama kai ne na ƙarshen shiga ka zama kai ne na farkon fita wato ba a so ka daɗe a kasuwa sai annabi ya ce saboda ita kasuwa nan ce inda shaidan yake kafa dabashi ki duba duk wani wurin rashin ladabi da hayaniya da kwarmaceceniya da fada da zagi da ashar ya kare a kasuwa amma duk da wannan halin da annabi ya faɗi sahabbai a aikace ba su kyamaci kasuwa ba ina malaman bidi'a a yanzu waɗanda ake tabajjuj daga cikin shehunan ɗariƙa daga cikin ainihin jagororin shi'a waɗanda wai ake jinjina musu cewa mu malaman mu ba sa zuwa kasuwa ko kuma muna ganin malaman ku a kasuwa wai duniya jahilcinta ya juye har ya zama ilimi ya zama jahilci sunna ta zama bid'a shine annabawa suna zuwa kasuwa annabawa suna da aikin yi wai yanzu duk malamin da ya zama yana da aikin yi har goranta wa ɗaliban shi za a rinka yi cewa ai malamin ku yana da aikin yi mu ko malamin mu ai baya komai zaune kawai yake yi subhanallahi ku dubi inda rashin aikin yi ya zama daraja jama'a zauna gari banza ya fi wanda yake da aikin yi sannan ku duba yadda zuwa kasuwa domin saye ko sayarwa ko duka biyun ya zama aiki bayan ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana shiga kasuwa kafirai sai suka aibanta shi yanzu da malamin da ke zuwa kasuwa da malamin da baya zuwa kasuwa wanne ne ya kama da aikin annabi mai zuwa kasuwa ya saya ya siyar ko ya sayo da wanda yake sukar malaman da ke zuwa kasuwa da wanda yake kwaikwayon waɗanda ke zuwa kasuwa wane ne ya kama da aikin kafirai da suke cewa mali hadar rasul ya kulu ta'ama shi fil aswaki menene ya samu wannan manzo yake yawo ana ganin shi a cikin kasuwa shago shago yana saye yana sayarwa kafirai ne suke sukar zuwa kasuwa don haka sukar annabawa da malaman sunna game da cin kasuwa to aiki ne na 'yan bidi'a amma malaman salaf daga cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa suna shiga kasuwa suna sayayya suna sayarwa suna harkokin kasuwanci ga shi wannan sahabin me ce dulluni ala suq ku nuna min inda kasuwa take yana nufin a nuna min inda kasuwa take don ya ƙara tatta? ma wallahi jama'a akwai malaman da yau wai don su nuna mutane su masu tsarki ne idan ya shiga cikin kasuwa wai saboda kyama sai ga ya tattare rigar shi yana wani kakkaucewa kamar an yi ruwan sama zai tsalla gare shi wai yana marmaza zai fita don me domin su ba abin da ya hada su da kasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana zuwa kasuwa amma abin da aka nuna maka kasuwar tana da hadari to sai kai taka tsantsan na haka yi za ka iya ka zama kai ne na karshen shiga ka zama kai ne na farkon fitowa amma kaga wannan bai lazim ta ka daina zuwa ba to su wasu sai su amfani da waɗannan nasoshin sai su ga to ai waɗannan nasoshin suna cewa ka a shiga kasuwa kenan a sai a dubi shi annabi da ya faɗi waɗannan nasoshin yana zuwa kasuwa yana zuwa su sahabbai da ya faɗawa suna cin kasuwa ko ba sa ci suna ci kai ya zo cikin littafin al'imamu abubakar ibn sunni da isnadi hasanun littafin da ke da suna amalil yawm wal laila sahabbai annabi sallallahu alaihi sallama ya karantar da su wanda ya shiga cikin kasuwa ya addu'a ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamd wa huwa hayyun la yamut yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa daya annabi ya ce Allah zai rubuta mai lada dubu daya so dubu daya lada miliyan daya kenan a harshen 'yan zamani wannan addu'ar sahabbai da suka jita. ta yin kasuwa ce ai ta shiga kasuwa ce ran da ka zuwa kasuwa ba ta kama wani sahabi ba sai ya kada dokin shi ko alfadarin shi ko abin hawan shi sai ya shiga kasuwa sai wannan addu'a sai ya fito yanzu wannan in ya zama har akwai addu'a da ake ta shiga kasuwa yana nuna zuwa kasuwa mugun abu ne ba mugun abu ne to kamar yadda aka ce maka masallaci ma sai ka yi taka tsantsan ba haka ba sai ka shiga masallaci ka yi laifi yanzu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce yin kaki a tofar a cikin masallaci khati'atun ya ce laifi ne zunubi ne wa kafaratuha dafnuha amma menene kafarar ya zaki ki share laifin in kika yi shine ki turbide wannan kaki da kika yi ashe masallaci ma za a iya shiga a samo laifi don haka jama'a ba shi daga cikin sunna ya zama gaba ɗayan ahalin sunna suna kyamar kasuwa suna kyamar kasuwanci ba shi daga cikin sunna ya zama malamai ba sa kasuwanci malamai ba sa shiga kasuwa yo da ya za ku gyara wa mutanen da kuke karantarwa ko ku nuna musu a aikace abin yadda kuke nufin shi haka ba za ta yi ba sai in kuna shiga kasuwa wannan kalma da ya ce dulluni ala suq ta nuna ainihin wato sunanci na ainihin wato kasuwanci ko kuma halacci alal aqal sannan wannan ya nuna yin tsaraba daidai ne idan mai gida ya tafi kasuwa ya dawo ya yi tsaraba ya dawo ya dan shigo gida da lemu ko tanjirin ko ya dan shigo da wata mirinda ko wata yar gasasshiyar kaza ko wani abu dai wanda mai gida zai to da shi a matsayin tsaraba domin gashi sahabbai suna yi haka ne ko ba haka ba to amma wannan fa sunna ce idan ya ci riba kada wata ran ya zo miki da gasasshiyar kaza wata ran ya zo miki da rogo ki watsa mishi ki ce kai da ka saba zuwa da kaza yau sai ka zo min da rogo an ce maka ba ƙauya ce ni a abin da ya sauƙaƙa shi za a samu ran da ba a samu rogon ba ma ba a samu rama da kuli ba ba a samu dinkin ko zogale da kuli ba in ya zo miki yau da ya kasuwar uwar gida alhamdulillahi sai ki ce to alhamdulillahi Allah ya kawo buɗi wata rana mewa wannan ta taki ita za ta sa wannan rana in an fita a samu kuɗin da za a biya miki kujerar makka don haka mata sai ku gane idan an kawo miki tsaraba daidai ne in ba ka tsaraba ba sai ke haƙuri kai kuma namiji ka yi ƙoƙarin ka ɗan rinka zuwa da wani abu a hannu in ya sauƙaƙa to sa'an nan wannan yana nuna kamar yadda muka gabatar a baya sunna sahabbai wajen aure ta hanyar yarfa wannan ainihin za'afaran domin alama ta bayyana gare su sannan wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mutum ne wanda yakan yi ainihin tafaqudul ahwal yakan binciki halin sahabban shi da ya ce mahayam lafiya yaya dai hala aure kai iye madalla ma'ana duk wannan alamomi ne na bincike shi kuma da ya ga haka bai ce kai zan Allah ka cika sa ido komai masu muka sai ka sa mana ido a'a sai ya ce ai aure ne ya manzan Allah na auri wata mace ne daga cikin ansarawa to wannan kuma ya haifar da wata gaba a cikin fiƙihu ashe bako in ya zo zai iya auren wadda take 'yar gari ce menene sharaɗi a samu nagarta game da ɗabi'ar shi a samu nagarta game da addinin shi sannan a san daga ina ya fito yanzu wannan an san daga ina ya fito an san nagartar shi an san musuluncin shi sannan ga wasu waɗanda suka san shi su ne annabi da sahabbai duk sun san shi don mutumin makani. sa'an nan sai wata babban magana ita ce sadakin aure jama'a ana bayar da abin da ya sauƙaƙa ne amma ana so kai kuma namiji a matsayinka na namiji ka kyautata a wajen sadaki ɗin ke kuma a matsayinki na mace ki ainihin kyautata a wajen samar da sadaki mai sauƙi ko waliyanki a nan ya bayar da wannan gwargwadon sadaki ɗayan abu biyu in ma ya zama an sa mishi ne ya bayar da haka ya halatta a musulunci mutum ya zo neman yarka ka ce to sadaki dubu biyar to sadaki dubu uku ya halatta a musulunci kuma ba a faɗa maka ba kai ka ce ka ba da sadaki kaza in suka ga yayi su ce yayi in suka ga yayi kaɗan su ce ɗan ƙaro in suka ga yayi yawa su ce kai sadakin yayi yawa rage ma'ana abu ne wanda ana iya tattaunawa ba ciniki ba ne amma abu ne wanda ana iya tattaunawa har a kai ga yarjejeniyar da za ta ainihin wato daidaita sannan duk abin da aka bai wa mace a matsayin sadaki matukar cikin daɗin rai ne sadaki ya yi sannan kuma duk abin da aka bata wajen kankanta ko yawa sadaki ya yi maganar sadaki rubu dinar wannan magana bata da asali a musulunci imamu maliku da malikiya da suka goyi bayan shi da suka yi ta wannan magana sun yi ta ne akan kiyasi kiyasin kuma da ya zo wanda ya ginu akan kuskure domin hadisi ne sahihi ya ce idan aka yanke hannun idan idan barawo ya saci abin da ya kai rubu'u dinar zuwa sama da rubu'u dinar sai a yanke hannun shi to shi kenan sai suka ce kenan yanzu wannan dalili ne akan idan har ya ainihin halatta farjinta ko kuma zai halatta farjinta to ba zai bayar ba sai abin da yake mafi karancin abin da ake yanke hannu da shi to da me ake yanke hannu mafi karanci ana yanke hannu da mafi karancin rubu'u dinar to sai suka ce farji ma gaba ce to tambaya ita ce hannu yanke shi ake farji ma miji yanke shi yake yi na haka wannan kiyasi ne ma alfarik abin da mace rashida in aka ce rashida ita ce wadda ta haɗa hankalin kanta budurwa ce ko bazawara don akwai bazawarar da yake har yanzu ta haɗa hankalin kanta ba shekarar ta goma an yi mata aure mijin ya sake ta bayan wata uku kun ga har yanzu shekarar ta goma da wata uku a duniya amma ba zawara ce akwai da take budurwa ce ita kuma amma shekarar ta talatin har yanzu ba ta yi aure ba yanzu wannan za a kira ta budurwa ba za a kira ta budurwa ba a shar'anci za a kira ta rashida abin da ake nufi da rashida a nan ba ana duba bakara ta kasantuwar ta namiji bai taba kusantuwa da ita ba za a kira ta mai cikakken hankali ta isa tewa kanta tunani don shekara ta talatin amma 'yar shekara sha ɗaya ko sha biyu duk da kasancewar ta taɓa yin aure kuna jin ta isa tewa kanta tunani to don haka a tsari na musulunci idan aka zo auren matar da take rashida ce ta haɗa hankalin kanta to ubanta ko waliyinta zai iya zaunar da ita ya ce to gashi mutumin da kika fitar mana kina so ya aiko yana neman ya ji nawa ne sadaki nawa kike gani ya kamata a sa mishi to duk abin da ta yanka wa kanta ta amince ya yi su kuma sai tattaunawa ta rage tsakanin su da ainihin wato ita yarinyar wato su waliyai idan kuwa ba rashida ba ce wato bata haɗa hankalin kanta ba ko da ba zaura ce to sai a samu waliyanta sai su hukunci a kanta to hukuncin da suka zarta ne abin ɗauka ina fata an gane to ko wannan hadisi dalili ne akan cewa ba za a sa sadakin aure ba sai da zinare kamar yadda da yawancin bare-bari suka ɗauka in ka je neman aure a borno ko yobe babbar bariya ce ko ba babbar bariya ba sai su ce za ka kawo sisi na zinare guda uku kowane sisin zinare in kika je kika bincika sai ki ji wani sisi ɗaya dubu hamsin wani sisi ɗaya dubu talatin wani dubu ashirin da gwargwadon darajar sisin to sai a ce ka kawo sisi shida idan sisi shida din nan ne kai bahaushe sai kai dariya ka ce a ah, sisi sai kai dariya ka ɗauka sisi ne irin na six kobo na bature ina sisi ne na zinare sai ka je siyan shi a kasuwa sai ka ji an ce maka kowane ɗaya dubu saba'in sai ka ga to an ce ka kawo guda shida yanzu kenan an ce ka kawo naira dubu ɗari uku da tamanin shine sadakinta sai ka rike baki kana salatu ba sisi ne irin na six kobo ba sisi ne na zinari gaskiyar lamari ba sharaɗi ba ne ba ma mustahabbi ba ne halal ne kawai kamar yadda yake ana iya ba da sadaki da duk wani abu mai daraja da mace ta yarje wa kanta ko waliyinta ya yarje mata da shi misali 'yar ƙauye ce za ka aure ta sai ta ce abin da take so ka siyo mata aurakin jaki lafiyayyen jaki da zai rinka ɗauko mata ruwa a tulu kai kuma ka amince sai ka je ka siyo mata a'a 'yar ƙauye ce gidan mafarauta sai ta ce to ka je ka samo mata horarren kare wanda ya iya farauta shine a matsayin sadakinta abin da za a duba wannan kare yana da amfani ko bai da amfani yana da amfani don haka za ta baiwa wanta ya rinka fita farauta da karen ita kuma tana gidanka a matsayin mata aure ana kamo dabbobin farauta ana sayarwa ana aiko mata da kuɗi ta amince da shi ya halatta 'yar ƙauye ce sai ta ce abin da take so ka yanko gona ka bata kadada kaza ko kunya kaza sai ka amince ko kuma sai ta ce sadakinta shine ka shekarar biyar kana noma mata wannan gonar ya halatta a 'yar bariki ce sai ta ce abin da za ka yi tunda ka iya physics to za ka karantar da kannanta physics har sai sun kware sun ci jam ɗinsu don haka in ka karantar da su suka kware har yanzu fa baka biya sadaki ba sai sun je sun rubuta jam sun ci in ba haka ba baɗi ma ka sake ba su training har sai sun ci sannan ka biya sadaki